Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Laraba 6 ga watan Oktoba shekarar 2021. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande. muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato shaɗi na safe kenan agogon Washington DC. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su ga kanan labaran duniya. An gargaɗi ƙasar Mali da ta yi hattara da ɗaukan sojojin haya. Gwamnatin Kanada kuwa za ta karɓi bakoncin 'yan gudun hijira daga ƙasar Afghanistan. Haka zalika shugaban Saliyo ya ce a shirye yake yaƙi cin hanci da rashawa a ƙasar. Dukkanin labaran duniya kenan. Wannan ce sai bangaren na arewa, wannan ce bangaren na kudu, to tsakiyar kuma waye wurin. Wannan shine gararan. Saboda haka akwai rashin ainihin kwarar siyasa, rashin hikimar siyasa, rashin ainihin da'ar siyasa akan matsayin dangantaka tsakanin abokan tafiya. tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji sila lamida kenan yake tsokaci yayin da ake ci gaba da kace na ce kan batun yankin da zai tsayar da dan takarar shugaban kasa a zaben 2023 sannan za ku ji cewa mazauna ya mai babban birnin jamhuriyar nijar sun fara nuna damuwa game da yadda 'yan fashi ke afkawa jama'a da tsakar rana a birnin muna gani yana faruwa kasashen eh, na duniya da kuma cikin fina-finai amma mu san wannan abin ba yana nuna ta da hankalinmu abu ne wanda eh, talaka gaskiya hankalin shi ba kwance ke ba gasa san abu in ya fara sannu sannu har ya kai ga wanda ana da yana da shi amma ba da shi abin ya fada kan shi baya ga haka muna tafa da shirin arewa a yau wanda nasiru adamiyar hikaye zai gabatar mana da kuma wasu sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. ku da wannan lokacin. Jami'an sojin Amurka na gargaɗin gwamnatin rikon kwarya ta Mali kan karya duk wata yarjejeniya don amfani da sojojin haya daga Wagner Group na ƙasar Rasha don taimakawa tsaro da yaƙi da ta'addanci. Makonni da yawa jami'an Amurka da na Faransa sun yi ƙoƙarin hana shugabannin Mali ci gaba da wata yarjejeniya. da aka ba da rahoton cewar za ta biya Wagner dala miliyan goma da ɗigo takwas a kowane wata ga sojoji dubu ɗaya don horar da sojojin Mali da samar da tsaro ga manyan jami'ai. Yanzu hukumar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce irin wannan yarjejeniyar na iya kawo cikas ga ƙasar Mali ta hanyoyi da dama. Idan aka yi la'akari da tarihin kamfanin rukunin Wagner idan waɗannan rahotanni suka tabbata da gaske duk wata rawa da sojojin hayar rasha za su taka a mali za ta iya dagula lamurra da ba su da tabbas in ji mai magana da yawun ma'aikatar tsaron amurka cindy king ta shaidawa muryar amurka cindy ta kuma yi gargaɗin yarjejeniyar tsakanin mali da wagner group zai rikitar da martanin ƙasa da ƙasa don tallafawa gwamnatin rikon ƙwarya Amurka tana ba da horo da sauran tallafi ga Mali yayin da take ƙoƙarin fuskantar barazana ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda daban-daban ciki har da ƙungiyar IS mai girma a yankin Sahara da jama'atin Nusrat al-Islam wal Muslimin mai alaƙa da Al-Qa'ida. Jim kaɗan bayan Taliban ta hamɓarar da gwamnatin Afghanistan, gwamnatin ƙasar Kanada. ta sanar da cewa da farko za ta yi maraba da 'yan gudun hijira dubu arba'in. Sake tsugunarwar na faruwa ne a yayin tashin hankali a Afghanistan da kuma kazancewar zagaye na hudu na annobar COVID-19 a Canada. Rukunin farko na 'yan gudun hijirar sun sauka a ƙasar Canada. An keɓe sunan da nan na tsawon kwanaki goma sha hudu a wani otal da ke Toronto. sannan an yi musu allurar rigakafi ta covid-19 yanzu kuma an sake tsugunar da su a sassa daban-daban na kasar ta Canada. Chris Ferson babban jami'i ne na hukumar kula da 'yan gudun hijira ta British Columbia, hukumar da gwamnati ke tallafawa. Frenson ya kwashe tsawon shekaru talatin yana aikin agaji don taimakawa 'yan gudun hijira a Canada. kuma ya ce taimakawa 'yan gudun hijirar afghanistan abu ne mai matukar muhimmanci. bambancin tsarin jigilar afghanistan da sauran kungiyoyi shine gaskiya ne cewar mutanen Kanada, musamman sojoji sun shafe shekaru da yawa a afghanistan akwai alaka ta kudda da mutanen afghanistan da ƙasar ta afghanistan labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yayin da ya rage shekaru biyu a wa'adin mulkinsa, shugaban Saliyo Julius Ma'ada biyu ya shaidawa muryar Amurka cewar faɗaɗa 'yanci na siyasa inganta ilimi rikon shugabanni da suka gabata a kan laifin cin hanci da rashawa da haɓaka daidaiton jinsi su ne abubuwa da gwamnatinsa ta sa a gaba. Kudurorin nasa na zuwa ne a daidai lokacin da bashi ya yi wa gwamnatin katutu da hauhawar farashin kayayyaki da ƙaruwar rashin aikin yi. Masu sukan lamarin siyasa na saka ayar tambaya kan dabarun rancen kuɗi na gwamnatin wanda bashin ta ya kai kusan dala biliyan uku. an jima Yusuf zai sake dawa da karshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu leƙa ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. A gobe Alhamis ne ake sa ran kwamitin koli na jam'iyyar PDP mai hamayya a Najeriya zai yanke hukunci akan shawarwarin kwamitin tsara babban zaben shugabannin jam'iyyar da zai gudana a ƙarshen wannan watan Oktoba da kuma batun raba kujeru a tsakanin shiyoyin ƙasar. sai dai batun matsayar gwamnonin kudancin najeriya na lallai a baiwa bangaren su takara na ci gaba da daukar hankali amma zantawa da wakilin muryar amurka mahmud ibrahim kwari tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji sula lamido wanda mamba ne a kwamitin amintattu na jam'iyyar ta pdp ya mai da martani ga matsayar gwamnonin idan su yan kudu ya so sun taru wannan bangon da ke tsakanin jam'iyyu an rusa shi an zama gida daya ya sani mutane ma da arewa kenan saboda allah an zo tare da mutane apc meeting da ni da mutanen apc da su waye su ba har su waye kare mu zo mu taro a matsayin mu na arewa to in kana magana bangaren kudu kana kan kan magana gida to ni dan arewa ne so dole ne ma in dawo gida kenan ko so kana sa dole ne ma in je neman wani arewa mu ce ga matsayin mu so daga nan kuma ina najeriya Wani ya ce sai sai bangaren su na arewa wanda ke bangaren su na kudu to tsakiyar kuma waye wurin wannan shine garan saboda haka akwai rashin ainihin kwarar siyasa rashin hikimar siyasa rashin ainihin da'ar siyasa akan matsayin dangantaka tsakanin abokan tafiya ka ce za ka fi da mai takafi ne ba haka domin kuma pdp a najeriya in ka duba tarihin siyasa najeriya idan ka nemi ainihin makamar sanin siyasa da kuma ta da basirarta akan arewa babu yin arewa shi yasa shi ɗare kullum ba sai ya yi mitin ba domin akwai jikinsa a kowane a jikinsa a kowane tarbiyya ta adalci ta sanin ya kamata ta sanin haƙƙi ta zan girma mutane so da kawo wasu na tabbata so yan mu da suke NPD pdp suka nan sun zuciya Zan mu taru Zan mu zama gaskiya cewa ba haka ke ba idan kun ɗauki wannan matsayi yan najeriya a yanzu akwai haɗari amma kuna ganin ya fito aji a yi amma dai magana shine na safata da ƙarshe da ƙarshe dole ne za a zo tun da ba wai pdp ba a min najeriya a ce gwamnan pdp nan suke najeriya su ne manya a najeriya fata dai shine akalla hankali da hangen nesa da sanin makoma a najeriya idan da gwamnati ce a zo abin da yake ya dace a akan matsayin jam'iyyar pdp kenan your excellency kamar wannan matsaya cewa a samar da shugaban pdp daga yankin arewacin najeriya kamar zai iya cewa naucin gadi ne kenan tun da kamar da sauran aka ba wato matsayin da aka yi akan son zuciya ka gani ko shi da hujjar wani matsauka matsayin shi ne aiki kan wasu ka'idoji na tsarin rayuwar siyasa tarbiyyar siyasa hikimar siyasa domin kasa a samu zaman lafiya babu laifi a yi wani abin tsari bangare bangare a zaman da ke na farko wani fi da wasanjo a wancan lokacin ai mu muka ce mu ai muka ce a kai mukamin nan kashi kudu domin ga shine masallacin nan irin Najeriya da aka yi ba an so zaben jin tufaf akwai abin da ke jama'a sun fusata ana mutane a rishar cewa in dai ba mu ba ba yi kaza kaza kaza kaza da wannan yasa muke ce domin a samu zaman lafiya a Najeriya a dawo da sulhu a dawo da zaman shaɗa da kai wannan mukamin dan arewa kai takara a kashi kudu wasu na ganin cewa kun yi haka ne saboda a samar da to daidaito na yadda za a tafi da ita kanta jam'iyya din to ina ma a ce wannan shine tanan wayan da kuma abin in haka magana shine idan ta cewa shi su wayan kudu cewa eh mun yi haka ne domin da cewa arewa abin akwai rauni ko muna son sauko daga arewa da yake a matsayin shugaban da yake zai daga jam'iyyar arewa ta yi kwarjini ta kuma kamar da to babu laifi ai wani a kuje ce mai karfi amma ka ce a'a kawai kai ne shine don kasa shugaban Najeriya da akan dole akan dole to ai wannan babu hankali ciki magana shine ni a gona shine ya za a gina PDP a Najeriya ta gino a matsayin ta 'yan najeriya ga baki ɗaya ka ko ɗan kudu ko ɗan arewa za a zo a dawo da mulki wanda za su na farko na a zo a yi sulhu a najeriya tsakanin kudu da arewa da addinai a yi tsakanin jinsi da jinsi sannan a da zaman lafiya wanda a tunkari aikin najeriya aikin na adam tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji sulalami da kenan to masu sauraro kada ku manta kuna iya sauraron wannan shiri kai tsaye a shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com sannan za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na facebook twitter da instagram domin samun labarai da dumadumin su yanzu ga labarai a kashi na biyu shugabar asusun ba da lamuni ta duniya ta yi gargadi cewar tattalin arzikin duniya yana fuskantar jinkiri na murmurewa saboda bambancin rigakafi tsakanin kasashe masu karfin arziki da masu talauci a duniya Manajan Darakta Kristalina Jogiva ta faɗa a jiya talata yayin wani jawabi ta yanar gizo a jami'ar bakoni ta ƙasar Italiya cewar IMF za ta jinkirta hasashen tattalin arziki na 2021 a cikin nazarin tattalin arzikin duniya mai zuwa saboda karuwar sabbin kamuwa da cutar COVID-19 wanda sabuwar nau'in Delta ya haifar. tare da hauhawar bashi da farashin kayayyaki a ƙasashe da dama. Asusun ya yi hasashen ci gaban kashi shida ga tattalin arzikin duniya a cikin hasashen shi na tattalin arziki na duniya a watan Yuli. jogiva ta ce duniya tana fuskantar murmurewa wanda annoba da tasirin ta ke ci gaba da gurguntawa ba za mu iya ci gaba da tafiya yadda ya kamata ba kamar tafiya ne da dutse a cikin takalminmu. Ta ce tattalin arzikin duniya na iya yin asarar kusan dala tiriliyan biyar da ɗigo uku a cikin shekaru biyar masu zuwa. Idan manyan ƙasashen duniya suka kasa cika alkawalin raba allurar rigakafi ga ƙasashe masu tasowa da kuma cike giɓin dala biliyan ashirin wajen samar da kuɗaɗe ga masu ƙaramin ƙarfi don gwajin gano cutar da kuma maganinta. Bayan yunkurin daidaita alakar Amurka da Faransa, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kammala ziyarar Paris a yau Laraba. tare da ranar tattaunawar ministocin kungiyar haɗin kan tattalin arziki da ci gaba. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc mazauna yamai babban birnin jamhuriyar nijar sun fara nuna damuwa game da yanayin tabarbarewar tsaro da aka shiga a 'yan kwanakin nan inda 'yan bashi da makami ke afkawa jama'a da tsakar rana a kan hanyar bankuna ko kuma cikin unguwanni wakilin muryar amurka a yamai sulan mumuni barma na dauke da ƙarin bayani A shekarun baya birnin Yamai na daga cikin manyan biranen da ake sakawa a jerin waɗanda ke da cikakken tsaro a yankin Afirka ta yamma sai dai da alama abubuwa sun fara canzawa idan aka yi la'akari da yadda barayi suka fara tare titi suna afkawa waɗanda suka ciri kuɗi a banki ko waɗanda ke shirin kai ajiya irin haka ta faru ga wasu 'yan kasar waje a ƙarshen makon jiya bayan da suka ɗauko kuɗi daga banki ko da yake rana ta ɓacewa waɗannan barayi har ma an kama guda daga cikin su wani magidanci lawali bubakar ya nuna damuwa a game da yadda sha'anin tsaro ke taɓarɓarewa a halin yanzu muna ganin yana faruwa ƙasashen eh, na duniya da kuma eh, cikin fina-finai amma mu san wannan abin ba yana nuna ta da hankalinmu abu ne wanda eh, talaka gaskiya hankalin shi ba kwance yake ba ga san abu in ya hwada sannu sannu har ya kai ga wanda ana zaton yana da shi amma ba ya da shi abin ya hwada kan shi wani rukuni na biyu na 'yan fashi dauke da bindiga ya afkawa motar wani shagon sayar da kayan abinci da ake kira etablissement udi inusa da ke birnin yamai a shekaran jiya litinin barayin sun yi nasarar arcewa da miliyan kusan 600 na sefa akan hanyar kai su banki shugaban kungiyar voix de sans voix nasiru saidu na cike da mamakin faruwar wannan al'amari a wani wurin da ake ganin yana da cikakkun matakan tsaro barayu ba su zakuwa su tunkari mota ko kuma su tunkari mutum ya hito da banki in ba su da wani labari bisa gare shi na karshen nan kusan wata kwamsari an kai shi amma ka gani duk da haka bai hana an kai ba yau kana jin ɗari-ɗarin tahiya wurin aje kuɗi ko wurin ɗauko su musamman ma in kuɗin suna da yawa abu idan yana sabo aka tunkara shi a yi maganin shi a yayin da har yanzu hukumomi ba su yi wa al'umma bayani game da waɗannan farmaki na 'yan fashi da makami ba mazauna unguwannin tsakiyar birnin yamai sun ce sun ji karar bindigogi a cikin daren jiya talata wayewar yau a wajejen unguwar plateau amma kuma ba a san zahirin abin da ya faru ba malam ismail musa mumuni ya shaida akwai wannan al'amari jiya ni ina kwance da yara sun ka tadda wajen mini sun ce kana jin kara nake kara muka ji kara mini ga kama wani ne an kama hari. A bisa la'akari da faruwar irin waɗannan aika-aika a wani lokacin da can dama jama'a ke nuna kosawa da sace-sacen da ake fuskanta a tituna ko a cikin gidaje yasa Nasiru Saidu kiran mahukunta su ɗauki matakan gaugawa. Duk wanda ya shigo cikin unguwa ko kuma ka motsi cikin unguwa sabon mutum hakimi ya kamata a ce ko mai unguwa ya san da shi kuma idan bai yarda ba sai ya faɗa ma jami'an tsaro a ɗauki matakin nan da ya kamata a ɗauka su kuma hukumomi su ba jami'an tsaro kayan aiki da goyon baya domin su isar da aikinsu dangance da nauyi wanda ya rataye bisa ga wuyansu. Dama dai a ƙarshen makon jiya shugaban kwamitin tsaro na yankin Yamai gwamna Udu Ambuka ya ba da sanarwar rufe wasu manyan wuraren shakatawa da ke kwaryar birnin Yamai saboda dalilan tsaro. sile Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To kada manta waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin Arewa a yau tare da Nasir Adam El Hikaya. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararambar yara ƙanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu a wannan shiri za mu duba matakan da wasu gwamnonin arewa musamman ma arewa maso yamma ke ɗauka don maganin ƙalubalen taɓarɓarewar tsaro sanadiyar ayyukan barayin daji hakanan za mu ci gaba da jin sharhin tsohon ma'aikacin gwamnati mr fred manjak kan yadda za a dawo da kyakkyawar mu'amala a arewa Arewa zumunta ta mutu sai nishadi sai sharholiya. sai alfahari da yawan kwafe. Kamar yadda yin ana bin labaru, gwamnan jihar Sokoto Alhaji Aminu Waziri Tambol ya samu nasarar daukar matakin rufe layukan sadarwa a wasu kananan hukumomin jihar da illar tafi yawa. Zuwa yanzu ana ta faman dakile illar barayin musamman da suka hada da waɗanda sukan yi gudun hijira daga jihar Zamfara. su shigo yankunan isa da sabon birni da sauransu ga bayani daga gwamna aminu tambuwal eh, abu na farko da nake son al'umma su sani shine mu gwamnonin waɗannan jihohi kusan shekara uku zuwa hudu da suka wuce mu yi ta neman jami'an tsaro da gwamnatin tarayya musamman su ɗauki wannan mataki kuma ɗauke shi a lokaci guda a yi lugudan duk inda ake ganin akwai waɗannan 'yan ta'adda a cikin waɗannan jihohin kusan guda bakwai amma ya kasance ba a samu yi ba yanzu da ake yi muna goyon baya kuma mun fara ganin alfanun abin amma yana kawo muna mukan matsaloli musamman a jihar sokoto inda nake jagoranci a jihar sokoto yanzu mun sani cewa bangarori da dama musamman na isa sabon birni goronyo tureta raba dangishuni da kuma sasannin tangaza kebe tambuwal wani abin yana shafar su saboda amayowa da bungulowa da waɗannan 'yan ta'adda ke yi suna gudanarwa daga jihar zamfara suna faɗo muna a cikin jihar sokoto saboda haka muna ganin kamata ya ce dukkan ɗan ɗauki wannan matakin bai ɗaya a cikin waɗannan jihohin don a musu kofar rago ta yadda ba za su kubuta ba ba za su tsere su fantsama a cikin wasu daga cikin jihohin namu ba ni abin da muka yi a jihar sokoto shine mataki na majalisar tsaro ta jiha mun zauna mun tattauna wannan matsala kuma kwana-kwanan nan muka ɗauko babura kusan 500 muka ba ah, 'yan banga ba 'yan sa kai ba 'yan banga a cikin jihar sokoto don su yi irin wannan aiki tare da jami'an tsaro musamman a ƙarshen jagorancin 'yan sanda wanda yake muna ganin idan aka yi hakan a matakan za su fi samun tsari da kuma biyan bukata akasin cewa al'umma kowa ɗauki makami ya je ya kare kanshi akwai kwamitin da aka kafa a ƙarshen jagorancin mafarsakin musulmi wanda yana yana aiki a ƙarƙashin jagorancin shi ganin cewa matakan da ya kamata an ɗauka da shawarar da ya kamata a bayar an bayar Ah, da kuma abin da mu jiha za mu yi da abin da kuma gwamnatin tarayya za ta yi ah, wannan kwamitin yana yin aikin shi kuma muna kyautu sun cewa in Allah yarda kwalliya za ta biya kuɗin sabulu wato ko ganin mu kadai cewa mu jagoran jihar Sokoto ba bambancin siyasa mun haɗu mun zauna mun tattauna abin da ya shafi al'ummar mu shi kan shi kadai abu ne wanda ah, zai aika sako ga na ƙasa gare mu na cewa sha'anin tsaro ba sha'anin wasa ba ne na harka siyasa sha'ani ne wanda ya kamata kowa ya mai da hankali akan shi ba bambancin siyasa. abin da za mu dan wa al'umma jihar sokoto shine godiya ga irin yadda suka tsaya suna ba wannan gwamnati tasu goyon baya da haɗin kai da addu'o'i na samun nasara to ina kira gare su da su ƙara ba da goyon baya musamman kan waɗannan matakan da ake ɗauka na shawo sha'anin tsaro da yake kusan ƙaramar hukumar mulki goma sha hudu wannan abin yake shafuwa su yi daure ga waɗannan matakan da aka ɗauka ko menene rashin jin daɗi da raɗaɗɗen waɗannan matakan to ana yi ne don taimakon al'umma don ƙara kawo zaman lafiya a cikin jihar mu kuma abu ne wanda zai ɗan lokaci kaɗan ya zo ya wuce kuma da da Allah a samu biyan bukata. Makon gobe Allah ya kai mu za mu jira in gwamna Tambol kan matakan da ya dace shugaba Buhari ya ɗauka kan lamuran tsaron Arewa. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. yanzu ga tsohon ma'aikaci mr fred manjak inda muka kwana a kan takaicinsa na rashin matakan dayar na hana roƙo ko bara a arewa kokari na in tabbatar abun nan da aka yi ba daidai ba ya fitira ina da yara biyu a jami'a daya tana sakandare daya tana sakandare biyu da dubu biyar don ciyar da kaina da matana da kuma ya'ya hudu ba ya da a arewa in ka je wurin wani Kan masa bayani ga halin da nake ka takarda zai baka ya tura ka wurin wanda ake abun nan me yake faruwa na son in ji bayani a baka bayani to amma yau za wurin wa za ka tafi yau akwai national commission for disability ba wanda ya san inda take ba wanda ya san inda office ɗinta take wannan arewan da mutumin najeriya yanzu yana cikin confusion ban san yaushe za a yi tunanin cewa bari a yi gera ba abin tausayi misali na fenshin har buhari yake cewa yana daddada karfin wani abu contributory pension lokacin da buhari ya ritaya an ba shi contributory pension ne ba dan najeriya ba ne shi zai karbi dubu biyar kamun ya zama sake zama shugaban kasa najeriya ban san me muke nufi ba to saboda haka idan adalcin nan da nake gaya maka idan za a yi abu abu daidai ba wanda zai nemi dan uwansa wani abu da yake damun arewa halin yanzu mr fred manjak shine bambance-bambance ta fuskar kabilanci da bambancin addini a matsayinka na wanda ya ritaya tsohon dan jarida ya za a yi a gyara wannan wannan tun farko suka bar abubuwa suka bace da ba wanda ya san akwai bambancin addini ba wanda ya san akwai wani bambanci ma dangane da bil'adama kana ji mm. lokacin da aka shiga yakin biyafara gaba ɗaya aka tafi da aka yi yakin nan da aka dawo a lokacin ne muka fara ganin irin wa'annan abubuwa wannan wani kaza ne wannan daga gari kaza ne wannan to don an samu zaman lafiya an samu kuɗi ana rowa kar wannan ya samu kar wancan ya samu ina secondary three a gwamnan secondary school kalkin bayan hutu nakan tafi wani abu ana kira vocational vocational job wannan lokacin ba kowane yake wannan aikin ba an a kira ka ma ta ce domin za ka dokai to lokacin ne Allah ya yi ni mai so in san menene a cikin abu kaza na gama shi na zo ina da kudin da zan koma makaranta kaga idan abubuwa suka koma ga haka na shiru yau mukan ce muna da ma'adinai adadin a ƙasa a bakin kuma muke fada waye je ko kuma ko ministry of solid minerals yaushe ta tashi tana wannan haƙin tana tono ta sayar ma duniya a samu kudin shiga babu ba wanda ma yake kokarin a yakan. amma in ka samu illegal miners suna yi suna cin abincinsu sai a ce a je a rufe wurin yaushe za a yi south africa akan me take zama afirka ta kudu ta kan solid minerals in kudi ne babu ni ne ba ma son kudin ban ga dalilin da najeriya za ta karɓi bashi ba gaskiya ban gani ba don muna da hanyoyi bil adadin da za mu samu mu siyar da kansu mu siyar da kanmu mu tafiyar da kanmu to saboda haka adalcin za ta fara daga abin da za mu yi yau noman tana yiwuwa ƙasan da ake amfani da shi na noma ya mutu taki da ya mata a watan uku watan hudu an fara samar ma manomi taki dattijai kamar su haya kwande da kai taɓa hira da shi gaskiya ya san abin da yake faɗa ya san inda aka dosa ba zai yi waka kawai ya shigo ba mutanen da da ya kamata in ka je wurin su su ce madalla barka da zuwa masu sauraro da wannan zamu dasa aya a shirin wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗora. a madadin muryar amurka ni nasiru adamu hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum don ku gyara kasar ku da gaskiya kuma allah ne zai cika yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Masu saurare saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga wurin Aminu Adamu Malamaduri da Rabi'u da Kot Dunari Allah sa na faɗa daidai da Umar Baban Yaya Sabon Gida inda suka ce Assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika mayar 'yan jaridun nan da suka yi aiki tukuru wajen zakulu almundahanar da 'yan siyasa da masu rike da madafan gwamnati a wasu ƙasashe ke yi da dukiyar al'umma sun cancanci yabo. Da fatan gwamnatocin waɗannan ƙasashen za su hukunta duk wanda aka samu da wannan laifi. Don haka ya zama darasi ga 'yan baya. sai kuma saƙon ado salati goma ga annabi rijau inda ya ce ashe mark zuckerberg wani babban jigo ne a duniya domin na ga ɗaukewar numfashi da ya yi wa Facebook da WhatsApp da Instagram na tsawon awanni shida a ranar Litinin ya yi matukar jefa biliyoyin jama'an duniya cikin zulumi da tagumi. Don haka ina addu'ar Allah ya ƙara ma Mark Zuckerberg hazaƙa da basira tun da dai na fahimci da bazarsa al'ummar duniya ke taka rawa ta wannan bangare. Shi kuma Aliyu Muhammad ɗan Fulani daga jihar Zamfara cewa ya yi. salam muryar Amurka. Hakika abin damuwa da takaici ne yadda 'yan bindiga ke tsananta kai hare-hare kan ƙananan hukumomin shinkafi da zurmi duk da cewa gwamnati na ikirarin samun nasara amma a zahiri har yanzu akwai sauran rana a kaba. To mu na ƙarshe a yau kuma ya fito ne daga sani mai lanye-lanye ya wuri inda shi kuma ya ce muna jajantawa al'ummar jihar Borno akan mutuwar malaman makaranta sama da ɗari biyar a har da aka yi ta kaiwa jihar. Tabbas wannan ba ƙaramin rashi ba ne da fatar mahukunta za su ɗauki ɗawainiyar iyalan da suka bari. Masu saurare mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Amma kafin nan bari mu amfani da wannan dama mu mika sakon ta'aziyar mu ga wakilin a yankin kudu maso kudancin Najeriya wato Lami da Abubakar Sokoto. Bisa rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Hafsat Abubakar Modi. wace Allah ya wacikawa a yau a Sokoto. da fatan allah ji kanta ya kuma ba da haƙurin wannan rashi amin yanzu kan a madadin yusuf aliyu harande wanda ya tani gabatarwa sai kuma julie leathers da ta haɗa mana shirin ni mahmud lalo nake cewa mu kasance lafiya sai dai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.